ɗaya daga cikin shahararren attajiran afirka kuma shugaban kamfanin nan da ake kira wantar energy farm wato alhaji muhammadu indimi ya ce za su warawa shirin gwamnatin tarayya baya na inganta samar da abinci ga 'yan kasar a cikin gida alhaji indimi ya dai bayyana hakan ne lokacin da yake rattaba hannu kan shirin kan wani shiri na noman masara tsakanin kamfanin nasa da kuma jami'ar ilori da ya ce yanzu hakan da karbi hekta dubu goma don soma noman masara a wannan jami'a da zai taimakawa tattalin arzikin ƙasar nan da ma samar da wadataccen abinci alhaji indimi ya ce na goyon bayan rufe kan iyakokin ƙasar nan da gwamnatin tarayya ta yi don haramta shigo da kayayyakin da ba a bukata a wannan ƙasa wanda wasu ƙasashen ke neman mai da najeriya wani matattaran zuba shara we think about it See way way our neighboring countries, because we open our border, the way they are killing us, because they kill our economy. Open one border, you will end up seeing 15 countries bringing food items to Nigeria. that we don't need. Ya ce ya kamata mu tunani a kai irin yadda muke buɗe kan iyakokinmu da makwabtan ƙasashenmu suna kuma rabin tattalin arzikin ƙasarmu. Buɗe kan iyaka guda ɗaya za mu waye gari ne mu ga kusan ƙasashe goma sha biyar suna kawo abinci zuwa Najeriya wanda kuma ba mu buƙatar su. Now if you go to Benin there is 5 million tons of rice waiting to be shipped to Nigeria. They say no, we don't need it. They say no, this is not the type of rice that they eat because they, they eat the local rice. That's, that's why I'm very happy closing all these uh, borders. Ya ce za ka idan mutum ya je kasar Benin zai ga tan na shinkafa kusan miliyan biyar ana jira a shigo da su Najeriya kuma ba ma bukatar su kuma suna cewa ba irin wannan shinkafa suke ci ba suna cin shinkafa ne yar gida. Shi yasa ina matukar farin ciki kwarai da gaske da aka rufe kan waɗannan iyakoki. So now some of us believe that we can, we can contribute to our food security. or coming to you of 35,000 acres in project in Kogi. Ya ce shi yasa wasu muka ga kamata yanzu hakan mu shigo nan wajen samar da abinci a ƙasar nan. Kafin wannan lokacin a yanzu hakan yana da hekta dubu talatin da biyar a jihar Kogi kafin wannan hekta dubu goma da za mu so mu noman masara a wannan jami'a ta Ilori na magamin taimaka wajen samar da abinci a ƙasar mu. Alhaji Mamman Ibrahim Gurde shi ne jami'in da jama'a na kamfanin Oriental Energy Resources Farm da kuma yaman ƙarin haske game da dalilansu na shiga wannan harkar nomar kamar haka. hannun da aka yi tsakanin University of Ilorin da Oriental Energy Resources Farm kuɗi ne makudan kuɗi masu yawa kuma shi wannan project din za a fara shi immediately ba wani bata lokaci. Ba kudi adadin wannan kudi ne? Eh to zan iya ce maka ana maganan dala miliyoyi ne wannan project din. Kamar eh, me kike so a cimma ne? Akwai matasa da yawa a ƙasar nan. Yanzu kaga wannan rabta da hannu da aka yi maganan gona za a yi. Yara matasa da yawa za su samu abun yi wanda zai rage wa gwamnati nauyin kowa zai ce sai aikin gwamnati aikin gwamnatin kowa ya ce zai aikin gwamnati ba zai yi ba shi yasa gaga ah, shi mai gida kullum dama tunaninsa ya zai yi ya taimaka wa mutane matasa ake dubawa saboda in ka dubi population na najeriya sai karuwa take yi kuma in ka dubi matasa akwai bukatan a taimaka musu saboda samu aikin yi shi ma mataimakin shugaban jami'ar ilorin professor suleiman abdulkarim ya yi bawa alhaji muhammadu indimin game da yadda yake kokarin bunkasa harkokin noma da kuma samar da ayyuka ga matasa ya ce alhaji indimin ya nuna jama'a cewa shi dan najeriya ne ganin yadda yake kokarin taimakawa kowace jiha haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya.